Judah mai taimakawa shugaba jonathan kan ka'idoji da ɗabi'u mrs sarah jibirin ke caza mahalarta taron ba da lambobin girma ga waɗanda suka yi fice wajen yaɗa muradun shirin gyara tattalin arziki na shugaba jonathan mu kudura mu cewa za mu canza kuma za mu iya gyara lamuran najeriya musamman ma ta hanyar ɗabi'u na gari da ke kunshi a dukkan addinai shi dai wannan taro da cibiyar ba da lambobin girma ga lamuran shugabanci mai zaman kanta wato national center for leadership award ta shirya na da nasaba ne ga yadda ƙungiyoyi daban-daban ke bayyana don yaɗa manufofin gwamnatin jonathan Jonathan da dalilan da suke ganin ya dace PDP ta ci gaba da mulki a 2015. Ambasada James Bature da ke da'awar tallafawa marayu da miskinai daga Neja yana daga waɗanda suka amshi kyautar da nuna damuwa ga abun da ya kira garan bawal da PDP ke bukata a Neja har dai ana son cimma nasara. Wanda mutane suna so a soshi, amma yanzu ko a ce kana kisa ne in ka fita pdp akwai manafike za a gani suna binka in kana sata ne akwai manafike su ce eh, suna so problem na mu pdp a niger state ne in ba an zuna an farma juna gaskiya ba pdp yana da masala a niger state saboda rashin jituwa saboda rashin tamakon juna in mutane biyar su fita pdp yau suna mai masai daya wancan ya fita shi zai ci zabe don mutane so gaji kana yin kara don me don kayan duniya dukkan duniya da zaka gama cinye shi ne Adamu Yaro Gombe wanda bai yi zurfi a ilimin boko ba na tsakiyar yan bokon da suka karbi allon katakon lambar yabon cibiyar karatun ma ai mun taba dole ne yawon duniya ma shi ma aiki ne najeriya mutane su ne suke raina aikin injiniyarin duk aikin da ka iya shi ka tsaya ka kware a kansa ya ishe ka cin abinci ya isa ka zauna lafiya tsakaninka da kowa a duniya ma'ana ba zunzurutun boko bane nasara a rayuwa ba zunzurutun boko bane nasara a rayuwa babbar abin da ake bukata ka zama kai mutum ne adali mai kyautatawa jama'a wanda baka cin mutuncin mutane kuma a yi gaskiya kuma a implementing din gaskiya. Wannan taron dai yana zuwa ne a daidai lokacin da APC ta rantsar da sabbin shugabanninta karkashin James Oyegun. Dan majalisa Ahmad Babba Kaita na da kwarin gwiwar nasarar adawa. Mutane ne masu kishin al'umma ba mutane ba wanda in sun ga kuɗi ko kuma sun ga wata dama za su iya sakin amanar da aka ba su. Shi ma sanata alkali jajiri na ganin har dai aka gudanar da zaɓe a jihohin dokar ta ɓaci to APC za ta yi galaba. Duk lalacewar arewa maso gabacin Najeriya bata lalace kamar iraki ba bata lalace kamar afghanistan ba kuma ana zaɓe a wannan ƙasashen ba inda dokar najeriya da aka ce cewa idan da akwai wani dalili wani bare ya zaɓe ba ba a kundin tsarin mulkin da muke da shi in muka samu dubu biyu da goma sha biyar daidai to in allah da najeriya ta daidaita Ƙungiyoyin magoya bayan manyan jam'iyyu biyu a Najeriya PDP da APC za su ƙara bayyana manufofi don gwada gwanayensu wajen masu kaɗa ƙuri'a a babban zaben da za a gudanar a Fabrairun baɗi. Nasiru Adamu Alhikaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.